da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani yau da izinin Allah za mu tashi akan darasi ne na goma sha ɗago a wata na ramadan hijira shekara ta ɗaya da bakwai. muna masu farawa da addu'a da roƙon Allah ta'ala alhayu alkayyum jarrabawa da muke ciki a Najeriya musamman a northern part of the country arewacin ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki matsaloli suna ƙaruwa daga lokaci zuwa lokaci musamman abin da ya shafi na tsaro muna roƙon Allah ta'ala alhayu alkayyum nuna mana ƙarshen su, waɗanda suke tada waɗannan fitintinu na ta'addanci ko garkuwa da mutane ko kuma masu sa kai a jeji su halaka mutane Allah ya shirye su in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirinsu Allah ya kaskantar da su ya kuma walakantar da su in suna da masu daukar nauyinsu a boye Allah ya sani to muna roƙon Allah ta'ala ya tona su kuma su ma Allah ya kaskantar da su ya kunyatar da su waɗanda alhakin abu ke tsakanin hannun su na tsaro muna ƙara tunatar da su amanar da Allah ya dora musu wajibi ne a ƙara kaimi saboda dukkan haƙƙi na shugabanni babu wanda ya kai abin da ya shafi tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon tsayawa akan haka tare kuma da tunawa cewa duk wanda ya shugabanci zai tsaya gaba ga Allah ya ba da accountability na duk abin da ya shugabanci al'umma duk wanda ka shugabanta za ka tsaya gaba ga Allah da shi ɗaya bayan ɗaya Allah ya muku hisabi idan ka sauke nauyi ka tsira in mutum bai sauke nauyi ba ya shiga uku to idan shugaba yana tuna wannan bil hakika za mu gane cewa rayukanmu ba su fi rayukan talakawa ba wajibi ne a tsaya wadda daka a ga an kawo karshen wannan initiative na forest gas da ake yana da matukar muhimmanci a ba wa abun kaimi a kyautata shi a yi training din mutane a ga yadda za a karfafe su don shiga cikin jeji yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya nuna mana karshen fitintinu a gaba na gaba akwai wani dan uwa da muka rasa a anguwar ta fantami malam adamu muhammad shuka sarkin bakan fantami kuma amini ne ga kanina sintalin fantami zan fito ɗinnan ake gaya mun cewa shi ma irin hali na rashin tsaron ya sa ya zama sanadinsa a jeji Allah ta'ala ɗauki rayuwarsa ta inda aka kashe shi muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin shahidi Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa muna ta'aziya zuwa ga iyayensa da yayinsa irin Alhaji baban gida da sauran yan uwa Allah ya gafarta masa ya yafe masa ƴaƴan da ya bari a baya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zama khalifansa a kansu bayan rayuwarsa Allah ya kula masa da su Allah ya kula da bayansa Allah ya kula da bayansa ya tausaya wa bayansa muna ta'aziyya da inna lillahi ma walahu wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma na biyu akwai dan uwa honorable Mustafa Bala Dawaki na Kano shi ma da nan bayan mun tashi tafsirin mata take jin labarin Allah ya dauki rayuwar mahaifiyarsa to muna ta'aziyya zuwa gare shi da sauran ƴan uwansa Ya yayu da kanne da kuma dangin mahaifiya cewa Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce mako mata Allah ta'ala ya yafe mata kurakuranta Allah ya karbi bakuncinta mai iya yiwa akwai wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari saboda yawan jama'a duk wanda aka yi wa rasuwa ko da ba mu samu ikon fada ba muna ta'aziyya gare shi Allah ya bada ladan hakuri mamatan mu gaba dai Allah ya gafarta musu ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ita ce makomar su bayan da suka bari ga duk wanda ya rasa nasa Allah ya albarkaci bayan sa Allah ya sa mu wanye lafiya gabanin fara darasi na 11 akwai tambaya ko tambayoyi masu ma'ana ina ga Ibrahim bismillah zaka iya farawa da su ko injiniya to an samu ƙarin midiya da ke sa tafsiri shekaran jiya kan na nawa muka tsaya na casa'in da takwas ko to yau an samu ƙarin guda biyu ya zama guda ɗari kenan cif cif na casa'in da tara garanti fm 94.7 radio kano daga sha biyu zuwa ɗaya na dare wanda ya ɗauki nauyi shine ne nufu abdullah uh, insha Allah ta'ala shugaban public enlightenment na ɗari akwai tauraruwa tv shi kuma daga karfe biyu zuwa karfe uku na rana wanda ya ɗauki nauyi shine kamfanin dahir na spices waɗannan da suka ɗauki nauyi da duk o dahir ne kamfanin dahir dahir ya kama dahir kenan to waɗanda suka ɗauki nauyin waɗannan guda biyun da kuma 98 na baya ya zama total guda ɗari duka Allah ya biya su da gidan aljanna bukatunsu a wurin Allah Allah ya biya musu sharri Allah ya kare su Allah ya jikan magabatansu Allah ya albarkaci zuriyarsu Su an samu midiya yanzu guda ɗari kenan cif cif da ke sa wannan darasi din ba mu ko iyawa ba wannan taimako ne na Allah amma mu ba mu iya ba kuma ba mu kai mu iya ba sai dai duk abin da Allah ta'ala ya ga mai isar da shi wani wuri shi yake isarwa eh ba karamar ni'ima ba ce da kuma jarrabawa a ce midiya ɗaya ɗaya guda ɗari ke sanya darasi a cikin ainihin kafofi da talabijin da rediyo da makamantansu muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu ci jarrabawa ni'imar kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa akanta abinda muke karantarwa Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'umma ga baki daya Allah ya sa ya zama hujja ne a kanmu hujja ne gare mu ba hujja hujja ne akan mu ba Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja ne akan mu ba zan takaita amsa tambayoyin saboda lokaci don mu samu yin karatu ko insha Allah bismillah bani tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya rikan iyayen malam da sauran jama'a amin ya hayyu ya qayyum ce tambaya ta na mutum ne ya ce wa matarsa ya sake ta ya sake ta ya sake ta amma bai furta saki na ba fadin da ya yi sau mai take nufi sako daga iliya soja magabu a tsaye da addu'a allah yi wa mahaifinsa rasuwa Allah ya gafarta wa mahaifinka. a cikin fatawa islamiyya akwai fatawa ta sheik bin bas rahmatullahi alai a volum na farko namba na 281 ya ce irin wannan shika din ganganci ne da shari'a walakantar da shari'a ne amma a magana mafi inganci shika ɗaya ne ba shika uku ne auku ba a ka'ida in mutum ya shika uku a kalma ne ko da iyalinsa ya kalla ya ce ya sake ta sau uku ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta a ƙa'ida shika ɗaya ne ba uku ake girgawa ba wannan akwai dogaro da hadisi na imamu muslim rahmatullahi alai riwaya na abdullahi bin abbasin radiyallahu an imam muslim ya kawo shi a hadisi na 1472 cewa a zamanin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shekararsa 23 da ya ana masa wahayi duk inda mutum ya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ake daukarsa haka zamanin sayidina abubakar gaba ɗaya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne zamanin sayidina umar bayan da kuma shekara biyu na farkon shugabancin khalifancin umar radiyallahu an in mutum ya yi uku a kalma ɗaya ɗaya ne sai sayidina umar radiyallahu mun san mutum ne mai zafi hmm. sai ce kai mutane suna wasa da shari'a yayi yawa suna ta yin uku a matsayin ɗaya uku a matsayin ɗaya sai ce daga yanzu na zartar duk wanda ya ganganci wa shari'a ya shika uku a kalma uku guda uku za mu ɗauke shi ba ɗayan za mu ɗauka ba a lokacin sayyidina umar yi ne yana cikin fushi radiyallahu anhu kuma cewa shi dan aljanna ne ba mu da kokonto akan haka amma magana mafi inganci sayyidina umar ba mu ba bane sai dai alkhairansa sun yi wa kurakuransa kintin kau kuma tun a duniya Allah ya ce shi dan aljanna ne zaka ba mu da tuhuma a kansa cewa nagartarsa ta yi kintin kau wa kasawarsa a matsayinsa na dan adam kuma a yau babu mutum irin sa da ya kai shi imani sai mai da shi shika uku maimakon daya a lokacin akwai sahabbai irin su abu musa al'ashari radiyallahu anhu sun kalubalanci abinci a sayyidina umar ba daidai ba ne dokar da annabi ya bar duniya a kanka a canja ta ya dace a tsaya akan abin da sai ce ai mutane wasa suke na dauki wannan a matsayin punishment ne gare su don me don na hana su yin laifin ba don a canja laifin dokar shi ne ya dame ni ba na yi abin da zai hana su yi laifin hmm. da wannan malamai suka dauka cewa ijtihadin sayyidina Umar ne amma fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ita ce shari'ar Annabi Muhammad tsira da abinci sabbata a gare shi da haka fahimtar Abdullahi ibn Abbas shika uku a kalma daya daya ne haka fa ita ce fahimtar Abdurrahman ibn Auf ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ita ce fahimta hatta irin ta 'yan baya daga cikin malamai hatta ma daga safan, zubairu bin auwam ma Allah ya kara mai da ta ce fahimtarsa, wato daga cikin yan aljanna goma nan guda uku ya ce fahimtarsu. uku a kalma ɗaya ɗaya ne akan da Sheikhul Islam rahimahullah ya tafi akan ta dalibin sa Ibn al-Qayyim rahimahullah yake Ibn Usaymin rahimahullah ma akan ta yake ita ce fahimtar malaman lajnatud da'ima lil buhuth al-ilmiyya ga kuma asar na Abu Rukana wa in kana fi isnadihi maqal amma isnadi ne jayyid a magana mafi inganci ya sake matar sau uku a kalma da yana regret manzo Allah ya ce a ka je ka mai da ita babu damuwa so a ƙa'ida dai don a tabbatar da kuma irin punishment din sai na umar in mutum ya yi shika uku a kalma ɗaya sai a ce yasa da shari'a in a gaban alkali ne ina goyon bayan a ɗan masa bulala sai a miyar masa da ita a samu dai wani punishment na ta'aziri a samu karfan mutum lafiyayye shashe kun gane aiko ban kira sunan ba sai a ce masa kaman bulala bakwai to kaga idan ka samu irinsa shi din da na faɗa din da na nuna kun gane ya ko yayi bulala bakwai ai gaban an ce mutum ya kara zai yi ba zai yi ba to sai a masa punishment din da ake so a yi don kada gaba ya kara aikata magana mafi inganci wannan da kai uku din a kalma ɗaya ɗaya ne tare da cewa ba cewa kai ka sake ta ka sake ta na daga cikin abin da malamai ke ake da shi na akalar da zaka kula da shi na shari'a akalan na shari'a ba na san rai ba shine a ka'ida ba ka sake mace ka kara sake ta sai kai mai sai ka dawo da ita Hmm. idan mutum ya da iyali sai ya shika daya sai ya ce ya ƙara na biyu to ta za a yi na biyun ya auku tun da daman bai dawo da ita ba bayan na farkon ta zai ƙara na biyu ai ba zai yi ba dama in kai ɗayan sai ka dawo da abu ka ƙara mallaka sai ka ƙara sakewa to ta za a yi abin da ka sake ka sallame shi kuma ka ƙara sake shi ai ba zai yi ba <laughs> ya zama ɗaya saboda baka da shi ba so kai ma da kace ka sake ta ka sake ta ka sake ta to ai bayan na farkon yaushe ka dawo da ka ƙara na biyu kuma ka ƙara faɗan na uku in kuma ka ce taukidi ne damun shi kenan ka kuta ɗaya ne wallahu ta'ala ala bismillah malam tambaya ta karshe ke cewa assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya san iyayen malam amin ya hayyu ya qayyum yace ya halatta in yi addu'a kar Allah ya ni haihuwa saboda tsoron wannan zamani Thank you. lajinatud da'ima lil buhuthil ilmiya sun yi magana akan gurɓacewar tarbiyya da masail na tarbiyya a volume na hudu, namba na sha takwas, da namba na sha tara, cewa wannan addu'a bata halatta ba ko don gurɓacewar tarbiyya ko don damuwa na rayuwa ko don ma anticipating cewa watakila yaro ba zai zo da lafiya ba in ba wani abu ne na yaƙinan na cewa ba zai rayu ba ko kuma wani abu da ke endangerin lafiyar mahaifiyarsa kamar sa lafiyar mahaifiya a hatsari in ba irin wannan ba a ka'ida suka ce bai halatta mutum ya yi addu'a cewa kada Allah ya ba shi haihuwa ba wannan ba ya halatta sun ba da dalilai da dama wasu kuma a wasu wurare daban-daban an ba da dalilai din daga cikin abin da ke da muhimmanci mu sani shine cewa ƙasa ba ita ke tsarkake wani mutum ba tarbiyyar iyaye da kuma addu'arsu da cin halal da zaman su bayan Allah na kware ne ke tsarkakewa yau kana iya samun wani mutum mara imani ne yana rayuwa a ƙasar saudi arabia ka samu wani a cikin ƙasar amerika ko ingila ya fi shi imani ashe ba asalin garin ne muhimmi ba tarbiyyar da kai da tsoron allahn ka ra'uba shine muhimmi shi yasa Salmanul Farisi radiyallahu anhu ke cewa innal arda la tuqaddisu ahadan wa inna ma yuqaddisu al-insana amaluhu ba kasa ke tsarkake mutum ba aikin mutum ne da yayi yake mai da shi mai nagarta duk inda ka bi Allah a ko ina a duniya sunanka bawan Allah na kware duk inda kai tarbiyyar ƴaƴa ka nemi taimakon Allah ko ina a duniya Allah zai taimake ka in maka ka kai ƴaƴan ka ajiye in baka yi tarbiyya ba zai hana su lalace ba so kula ga wannan muhimmin abu shine tarbiyya kuma mu iyaye mu sani idan fa muka bi Allah sunna ce ta Allah ko da ba ma raye ma Allah yana kulawa da bayan mu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa aya ta tara kaga bi nagartar iyaye ke sa Allah ya kula da bayansu wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama aladnahum min amalihim min shay kullu bi'in bima kasaba rahim cikin suratul turko aya ta 21 so ala ayi halin waɗannan ayoyi suna bayyana mana idan muka kyautata alakar mu da Allah da yi zama bayan Allah na kware ciyar da 'ya'ya halal tarbiyyantar da su nuna musu hanya ta kware insha Allah a ko'ina suke ba za su lalace ba a ko'ina suke ba za su lalace ba amma mu kiyaye mu tarbiyyantar da su ko'ina sai ka daure tarbiyya musamman yanzu saboda globalization the digital world kusan distance ma da geographical location is no more relevant sosai ko ina mutum yake na iya bin abubuwa online ya yi abin da yake so Allah da ya kara mana shirya Allah ya shirya da ya'yan wannan addu'a da ba ta halatta ba so ka ce abin da ya halatta ka yi ka yi tawakkali ga Allah ka nemi taimakon Allah maimakon ka ce kar Allah ya baka haihuwa sai ka canja da cewa Allah ya baka haihuwa mai nagarta ya na kware salihan bayi in kai wannan ya yi maka muhimmanci wallahu ta'ala a'lam aran bismillah ina ga zamu tashi aya ta biyu ne ko a cikin suratul nisa sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surori daga sama bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa atul yatama أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا جزاكم الله خيرا الله يتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم innahu kana huban kabira wa atul yatama ku ba wa marayu amwalahum dukiyoyinsu wala tatabaddalu khabitha bit kada ku rika jirkita mai kyau da mai muni kar ku jirkita gura gurbi da wanda yake lafiyayye kada ku hada original da wanda yake fake shine wala tatabaddalu khabitha bit-tayyib wala taakulu amwalahum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu ta bangaren hadawa da dukiyoyinku don ku yaudare su innahu lalle cin dukiyarsu kana ya kasance huban zunubi ne kabira mai girma ai zunubi ko sarkin garinku ya ce babba ne ai babba ne bare Allah da kansa ya ce babba ne abinda Allah ya tabbatar da girman sa ai babu kokonto a kansa wa atul yatama jiya mun fara dan magana akan ayan nan lokaci yayi halinsa wa atul yatama atu kalmar ata ne ba daga ata ba ata shine jaa ata kuma a'ata fi'ili a wanda yazo ala wazani ata yana sawa mafulai guda biyu ne na saba, amma wanda asulu kuma laisa bi muftada wa khabar shine sharadi ya zama asalin su ba muftada da khabar bane don haka wa atul yatama shine al maf'ul al awwal amwaluhum shine al maf'ul al thani wane ne yatama jam'i ne na yatimun yatimun shine mufradi singular kwaya daya ka'idan yatim shine namiji ko mace wanda ya rasa ko ta rasa mahaifi ta kai gaba na balaga su ake cewa yatimun amma bayan mutum ya kai gaba na balaga to ba yatimi bane ne ce hadisi hadithi hassan turkihi wa ke cewa la a dahti lamin a cikin sunan na imamu abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 2873 manzon Allah tsira da aminci tabbata gari shi ke cewa babu maraici bayan an kai munzali bayan an kai gaba na munzali babu maraici amma gabanin nan mutum maraya ne so da haka mufradi sai a ce yatimun jam'in sai a ce ya yatama kada ku ba wa marayu amwalahum dukiyoyinsu wanda aka ba ku amanar ajiyewa maraya yana iya mallakan dukiya ta bangaren haka a bawa wani ainihin wakilinsa gadiyan ɗinsa ya ajiye ko babansa da ya rasu a raba gado sai aka ce ga kudinsa na gado naira miliyan uku a ajiye masa mai iya yiwa kuma bayan baban ya rasu ko gabanin rasuwarsa an mar wani kyautan kudi ga wani babansa ya ce ga dubu ɗari ya bashi to kaga duka mallakarsa ne so dukiyar maraya wanda hankali bai cika gare shi ba in an ba ka amanan ajiyewa ka kula da ita fiye da dukiyarka kai ta kanka ka yi kaffa kaffa da ita don taba ta taba bala'i ne wuta ne gobe kiyama shi sa Allah ya ce ku rike dukiyar har zuwa lokacin da za ku ba su lokacin ba su kuma sai Allah ya ce wabutalul yatama hatta idza balagun nikaha a aya ta shida a cikin nisa'in sai ce za ku rika jarraba su ne idan maraya yana karami ba za ka ɗauki dukiya kawai ka bashi hankali bai cika masa ba zai iya zuwa ya kashe dukiyar a shirme to shi sai ka dan jarraba shi maybe ya kai shekara goma sha uku kudin sa da hannunka na gado ya kai naira miliyan biyar miliyan shida ko ma kasa da haka sai ka dan dauki dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ka ce gashi ka masa nasiha ina so ka je ka dan fara juya kudin nan mu gaida za a yi me kake sha'awan yi na kasuwanci kaza da kaza sai ka je to bari ka da Allah jiwa da harkar kasuwa da yake kenan da Allah ku je ku dan fara da shi mu gaida zai kasance kuma fa karka daina zuwa makaranta makarantanka da boko ka tabbatar kana zuwa in ka taso a boko ka tabbatar ka je islamiyya a weekend sai ka je ka koyi kasuwa in ba haka ba a dan bude masa dan shop dan shago karami ya rika dan sai da kaya in ya fito sai a ga yadda zai kula da kudi shine wa ya tama. ku rika jarraba su kar yi garadin daukan dukkan dukiya ka bashi in aka bai sai barar da ita amma sai a rika dan bashi da kadan kadan in aka ga hankali ya cika gare shi to zai hada dukiyar duka sai a tabbatar an rubuta da shaidu sai a bashi dukiyar kuma ko a nan din yan uwansa da suke dattawa masu cikan hankali sai a ci gaba da kula da shi yanzu su ne waliyansa a rika jan kunnansa karka yi kaza yi kaza karka yi kaza yi kaza dan girman shekaru ba su hana ba za a yi mutum nasiha ko fada ba shi yasa ba shi cewa wai yi asara ran da ka rasa mafadi daraja ce a duniya a ce duk shekarunka da kudinka da mulkinka da sarautarka akwai wanda zai kalli idanka ya ce wannan ba daidai ba ne ran da kake da wannan ka gode wa Allah ran da duniya ta yau da ka duk duniya ba mai kallon ka ya ce ma kuskure ne in ba ka yi sa'a ba ka shiga uku shi sa duk wanda ya rasa mafaɗi da zai kalle shi ya ce mar ba daidai ba ne to matsala ta auku a rayuwarsa hmm. in dai ka samu wannan matsala ta auku so shi sa Allah ta'ala ya ce wa atul yatama za ku ba su dukiyoyinsu da in hankalinsu ya cika sosai sai a ɗauka a ba su dukiya ɗin mafu Allah ya ce wala ta tabaddalul khabisa bi tsayyibi kar ku kuskura ku hada alkhabis in naku mai muni ne bi tsayyibi da mai kyau nasu idan dukiyar maraya asali ta fi taka kyau kar ka yi wayo ka ce bari a hada a gauraya kuma sai a raba Allah ya ce karka yi haka na farko inda ake gane kara hada mai kyau da mai muni shine misali awaki yake da shi maraya sai ya zama asalin awakinsa lafiyayyu ne kai kuma naka ramammu ne ko kuma birik irin nasa masu kyau ne kai naka masu muni ne suka ce bari mu hada garken ai da man nasa guda goma ne awake ni na guda hamsin sai hada a gauriya sai ka ce kawai yanzu nasa ya zama naka naka ya zama nasa kawai ko ya za a yi to haka bai halatta ba idan abun maraya mai kyau ne to dole a tabbatar masa da mai kyan shi za a ajiye idan wani abu ya faru naka ya fi nasa kyau ba akuya sara miya ce gina yar karama kai kana da ƙoshashiya sai ka canja masa tasa da taka mai kyau malamai suka ce anan ya halatta saboda mai saboda jinƙai ka nuna masa shi fa jinƙan maraya tausayinsa da taimakonsa wallahi abin babban aiki ne a wurin Allah jama'a maraya ta ɗaya a anguwarku a ce ga maraya kawai ka zo kusa da shi ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka ka taba kansa annabi ya ce wallahi wannan yana kara mutum imani hadisi ne a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisi na 7576 wani mutum ya zo shaka ila rasulillah kaswata kalbihi wani mutum ya ce bazan Allah ni jiri nake zuciyata ta bushe babu imani a cikinta bushashiya nake jinta ba ni da tausayi ba na tausaya wa kowa annabi mai zan yi ne zuciya ta danyi taushi da rika jin tausayi da imani annabi ya ce na farko fa'atimil miskin ka je ka rika ciyar da miskinai duk inda kaje ka duba wasu mabukata da suke ba su da shi ba wanda suka kashe zuciya ba wanda sun nema Allah bai kaddara sun samu ba ka rika tallafa musu da wanda shekarunsu ya kai ba za su ke fita nema ba na biyu sai ya ce wamsa ra'asal yatim ka rika shafa kan maraya kawai ka ga maraya haka ka cire hulasa sai ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka wannan shafa kan da kai a wurin Allah annabi ya ce talyina qalbak zai sa zuciyarka ta yi taushi imani ya shiga cikinta shi ya sa duk society da ke so ya yi nasara Allah ya tausaya wa society sai ya zama a ɗaiɗaikunmu a masallatanmu a makarantunmu a kwamitis ɗin anguwanmu a hukumancenmu a gwamnatancenmu muna kula da maraya wannan shi yake gayyato rahamar Allah zuwa gare mu amma duk society da ke walakantar da maraya wannan society din yana gayyato fushin Allah ne subhanahu wata'ala gare shi Ke sa a ka'ida idan muna da masallaci da muke kula da kwamitin wa'azi to ya zama akwai kwamitin marayu in makaranta ne kula da bangaren ta'alim to akwai kwamitin marayu idan wani ya rasu ƴaƴansa suna makarantar yan shekara biyar bakwai yayi za a yi kada katunsu ya yanke yayi za a kula da su a wurin wasu abubuwan rashin sani ne akwai allajin da ke da yaya a wurin inda ya san wane ya rasu bai da kudin makarantar zai biya wa 'ya'yan nasa in akwai kwamiti za su yi a creating awareness duk inda aka samu wani maraya da ya gagara akwai mai zuwa ya biya masa mu rika committees a garuruwan mu dukkan wani society ko association na addini ya zama akwai tsarin kula da marayu kuma tsari da yake very formal ba wai kawai mu yin abu kawai kara zube alakar mu da su sai abincin sallah ko azumi ba a'a ya zama akwai tsarin kula da makarantunsu, tarbiyyarsu, maganinsu, da kuma masu kula da su na musamman in a local government ne zama akwai dex musamman na kula da marayu in a jiha ne yadda ake damuwa da akwai ministry na sport akwai bangaren kula da youth akwai bangaren kula da women ya zama akwai tsari na musamman na kula da marayu da yake very formal mara mutum ya rasu a registry muna da database na marayun da ke karkashinmu akwai 'ya'yan wane da wane da wane da wane 'ya'yan wane a waje kaza mun san local government kaza marayu dubu ɗari ne waje kaza dubu ashirin da yankai kai ne akwai tsari ana tracking ɗin wani hali suke ciki yayi karatunsu yayi tarbiyyarsu yayi maganinsu wallahi in muka yi wannan allah zai ji tausayin mu shi yasa Allah ta'ala yake bawa harkar marayu muhimmanci shi yasa yake cewa wala tatabaddalu al-khabitha bi tayyib kar ku rika jinkir hada mai muni da mai kyau ko kuma dukiyar malaya ta halal ne sai ka dauko kuma dukiya ta harabin, sai ka zo ka saka a ciki ya shiga cikin hanin da Allah ta'ala yace kada a yi ko amfanin gonansa mai kyau ne ka dauko mai muni ka saka shine kar a hada original da fake idan original din nasa ne kar a zo a hada gura gurbi da lafiyayye idan lafiyayyen na maraya ne wannan hadawa da aka hada shine hadawa ta bangaren tauye ingancin abin da maraya ya halatta ya, mallaka amma in kana da jarin ka kai miliyan goma kudin maraya miliyan daya sai ka saka a cikin kasuwancinka kana juyawa amma kana lissafin ribar maraya kana ajiye masa ita a nan laifi ne ba laifi ba ne yana iya halatta ma za ka yi ba mu misali a ƙorani في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم inna allaha azizun hakim wannan aya zai zama cikin suratul baqara aya ta 220 Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama suna tambayanka akan marayu kaga sahabbai saboda imanin su su tambaya suke yawan yi akan me za su yi wa maraya ne wane taimako za a masa ne Allah ya ce kul islahul lahum khair duk abin da za ku musu na alkhairi na kyauta ta iya da kyau amma zai ce wa in khalituhum fa ikhwanukum in kun cakuda kun cakuda da su kuna daukar su kuna kwana gida daya ko kuna hada dukiyoyinku da nasu Allah ta'ala ya ce duk wannan babu laifi a cikin sa amma da sharadi ya zama an hada dukiyarsu ne don a taimake su ba don a tauye ta ba so ya halatta a juya dukiyar maraya don a magana mafi inganci dukiyar maraya akwai zakka a kanta in ta kai zakkar kaga in aka ajiye ta ba a juyawa to za a iya samun matsalar da za a ta auku ta bangaren da me zakka na iya karar da dukiya da. dan da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan bai ce banda na maraya ba kamar yadda yake a suratul tauba ko hmm. aya ta 103 bai ce banda na maraya ba da hadisin mu'adh ibn jabal lamma bu'isa ila yaman da nabi ce inna allaha inna allaha aftaraba alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim ana karban dukiya ta zakka daga ta a bawa talaka wato, ko in maraya mai arziki ne bisa ga dukiyar da babansa ya bar masa ko da fa shekararsa ɗaya ne a duniya za a cire masa zakka wannan hadisi iya bukari hadisi na 1331 so wannan abin da ke bayyana mana shine ita dukiyar ba a so ko ya ajiye ta don kada zakka ya tauye ta sai a rika juyawa amma wajen juyawa a duba business da risk ɗinsa yake is not high saboda in business risk is very high yana iya cinye dukiyar so sai a kiyaye a duba abun da ko da ribar kaɗan ne amma a duba business da bayi da risk da yawa kuma ya zama akwai risk management a cikin dukiyar akwai kula da ita matuƙa da gaske so wannan iya da muhimmanci amma idan ta marayar ita take da tawaya taka take da inganci sai ka hada don ka taimake shi Anan nan ba laifi ba ne amma inda ka haɗa ne don nasa ne ke da kyau naka memu ne to hadawa a kuma anan zalunci ne arama za ka ba mu koda misali daya ƙorani kulla ya zawin khalifu wa ƙwayimu wa na'uwa a jaba ka kafin khalifu fattakullawa ya unin albani na'allakun tuflihun wannan aya za ta zama cikin suratul ma'ida aya ta ɗari. Allah ta'ala yake cewa kula la yastawi al-khabithu wa at wa law a'jabaka kathratu al-khabith mai kyau da mai muni ba sa zama daidai duk yadda mai muni ya burge ka bai kai mai kyau ba so da haka dukiyar maraya ana so a rika ƙara yawanta da ingancinta kwalitinta da kwantitinta sun an baka kula da ita sai ka sa ido matuka daga sai ka tabbatar da cewa waɗannan harkoki din an kula da su jama'a muna da bukatan gyara mai girma akan al'amarin marayu wallahi gurbacewar tarbiyyar nan da muke gani a arewacin Najeriya daga cikin sababi akwai walakantar da jama'a da iyayensu suka rasu da mun tashi iyayenmu ba irin waɗannan ɗabi'un suke da shi ba a anguwa in ka tashi a gaban dattawa ka san cewa a anguwan nan dai ka san wani maraya da ya tashi a wani gida kuma a gidan ba a ma ba dan gidan bane sai yaran sun girma tukunna ake bari su gane cewa baban su ba ɗaya bane maman su ba ɗaya bane amma yana karami kana karami mai iwa da maraya a gidanku ba a yadda ka gane cewa shi ba dan gidan bane kuma mu mata da maza dattawa duk inda suke za ka ga ko a taro ne suka ga maraya ya zo wallahi sai ka ga sun gyara zama sai a matso da shi kusa an ba shi gata fiye da ku wanda ake baku a gidanku a wurin zama sai an ba shi wannan gatar saboda suna ga girman maraya ba za ka tashi gaban dattijuwa ba ko kakarka face kaga tana yi wa marayu hidima ko ɗinkin sallah ko abincin maraya su suna da wannan amma a yanzu mun shiga wata rayuwa mafiya yawan al'umma shi shine iyalansa ƴaƴansa ba ruwansa da kowa kansa kaɗai ya sani kaman aluja ba a nasara da irin wannan rayuwa kana nasara ne da tausaya wa wani kai ma ran da kake da bukata ko zuriyar kake da bukata sai Allah ya kawo mai tausaya musu ba zai yi ka ji tausayin maraya a yanzu ba ka bar duniya ka bar marayun kuma Allah ya bar bayan ka ya lalace ba zai yi ba sunna ce ta Allah yadda ka yi nan haka kai ma ake maka na taɓa ba ku labari na wata kakarmu maraya ne haka da ya wadda da take aka dake shi muna yara ƙanana yana kuka a gefen gidanta ta gagara kwana a gidan ta bar gidan ta dawo gidan mahaifinmu ta zo ta zauna muna kadana muka zo muka ganta a dare kasan mata irin na da sirakane suna da kunya ba su iya zuwa gida irin wannan lokacin hankalinta a tashe ta kada hankalin ya kadu ta shimfa da ruma muna dai kanana haka ta zauna ta yi ta addu'a ci ka karshe cewa ikon Allah la ilaha illallah marayan Allah a dake shi maraya yana kuka ji take a tunaninta wai tunda maraya yana kuka anguwar da take an zalunce shi Allah zai fushi da su ba za ta iya kwana anguwar ba yau da ake sace yara fa a ciki akwai marayu saboda ba su da galihu jiyan nan nake samun labari a jihar gambe an saci wajen yara nawa kusan 42 ko adadin da ya kama da haka mai iya yiwa ka je ka samu irin trafikin din nan ne a ciki akwai 'ya'yan wanda suke marayu kuma wai da haka a ce wai al'umma tana so Allah ya tausaya mata ai wallahi ka san bala'in da muke ciki akwai alkafura da su gaito na kushin Allah mutum mutum taba maraya ba ko a al'ummomin da suka wuce na baya ba mu ji irin wannan ba walakantar da maraya ko irin al'ummomin bayan nan amma a yanzu marayu ana sace su a cire jikin jikinsu don aje a yi sihiri ko tsafi ai wannan ana wuce alkafura ya wuce alkafura Allah shi samu wanye lafiya don haka Allah ke cewa wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu tare da dukiyoyinku abin da ake nufi shine kar ku yi ci irin ci na zalunci idan mutum ya zama kaman manaja ne na dukiyar marayu tana da yawa sai aka yi appointing ɗinsa a matsayin manaja yana kula da dukiyar sai aka sa masa albashi to anan bai zama laifi ba ana iya appointed manager akan dukiyar marayu tana da yawa ya zama aikinsa kula da wannan dukiyar so anan sai zama tun da shi manager ne yana aiki an ba shi formal aiki sai ake biyansa a cikin ribar marayu anan bai shiga wala akulu amwalakum ila amwalikum ba mafhum tayyib amma wanda aka hana shine kar ku rike marayu da bara in an baku dukiyar kai kana da halin da zaka rike kanka da dukiyarka kana da arziki matakila jarinka ya kai miliyan hamsin sai aka baka kudin maraya miliyan biyar sai ka ce to kudin maraya nan da shi za a rika biyan kudin wuta da ofis shi za a rika biyan kudin kasuwa in aka je aka soyo kaya kai kayanka na miliyan ashirin na maraya na miliyan ku sai kace za mu yi 50-50 kudin mota miliyan ɗaya maraya zai ba da ɗari biyar zan ba da ɗari biyar kaga ya shiga wala ta akulu amwalahum ila amwalikum saboda ai percentage din na marayan bai kai a masa irin wannan ba to irin wannan son rai na dan adam Shi ne Allah ta'ala ya hana idan yi ganganci a wurin kana ga dabara ka yi, sai kana increasing percentage na maraya da gangan to wannan yana iya kawai ya zama wuta ma kake ci bismillah akwai aya إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آية قوم النسائي شيني ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان خوبا كبيرا ذنبي ميجرما شيني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu zalunci ne inna ma ya akulu na fi butunihin nara a lokacin da suke ci su gaya wa kansu cewa wuta suke ci a cikinsu wasu daga cikin malamanmu na fikihu da suke da tsanani a kan irin waɗannan ayoyi don kada su ba da ƙofar cin haramun suka ce magidanci ne ya rasu a gidansa sai ya zama a daidai lokacin da ya rasu ana yin tuwo misali na buɗe baki an yi talge ba a tuka tuwon ba sai ya rasu sai suka ce na farko in zai yi wannan garin da ke cikin kwariya kada a tuka ya zama gado wanda ke cikin tukunyar shi ya zama abinci sai a nemo wani gari sai a ɗaura wannan targin sai a yi tuwo da shi in kwa ba zai yi a nemo ba lokaci ya ƙure suka ce to ya halatta wannan garin a tuka tuwon da shi amma in an kammala sai a raba tuwon yadda ake raba gado lizzakari misali haddin tsuntsaye mutumin da bai da gadon mamacin suka ce kada ya tuwon wannan kada ya tuwon wannan shi yasa ko ta'aziyya ake muku a ka'idar sunna shine ba a so a dafa abincin mamacin sai dai makwabta su kawo abincin da za a ciyar da baki amma ba a ci abincin gidan ba manzo Allah shigo wa iyalansa yace ku dafa wa iyalan Ja'far abinci saboda me saboda Ja'far yayi shahada ya rasu a gidan fiyin halta ke kai abinci dan me don kada a dafa abincin mamaci a gidansa a yau akwai wanda daga wani ya rasu wani na rike da gonarsa sai je canja takardu sai ce wallahi gonarsa sai bai yadda ba yana bin wani miliyan ya sai ce wallahi shi dubu ɗari ake bin sa wani ma ya kekashe ya ce shi ba a bin sa sai a zauna a ne da kayan gado ta marayu sai a zo a mai da ita kamar ganima fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan ya zama ruwan dare a yanzu ya zama ruwan dare Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu daga taba haƙƙin da ba namu ba a ko ina yake na'am وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاث وعباد فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم إن كنت تورا Allah tukusitu filiyata ma da ba za ku iya yin adalci ba a cikin mata marayu to ku haƙura da su Fanki sai ku auri ma tsabalakum abin da ya muku daɗi ranku ya so minan nisa na mata masna ku auri bi biyu wasu lasa wasu su auri uku uku uku wa ruba wasu su auri hudu hudu fa in khiftum alla ta'dilu anan ma in kuna tsoron yin adalci datan sai ka auri mace ɗaya? Auma, ma malakat aymanukum ko ma ka hakura da abin da hannunka ya mallaka na baiwa ita ba sai ka aura ba baiwa zalika adina Allah taqulu wannan shine fi kusantar da ku daga kaucewa mai zalunci ko kaucewa hanya wannan aya na magana ne akan na farko aure da da ake a jahiliya wato mataki uku ne na ayar na farko shi ne, wa in khiftum alla tuksitu ma. na biyu shi ne, fanki fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba na uku wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan so matakai ne guda uku kowanne na cin gashin kansa karkashin wannan aya fa in khiftum Allah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a cikin mata da suke kanana iyayensu suka rasu kuma za a aurar da su wannan yake na ce ana iya auren mace karama amma sai dai a ka'ida yin aure daban mu'amala zaujiya kuma daban mu rika bambance haka ana iya yin aure ali enough amma mu'amala zaujiya kuma a ka'idan shari'a ba a bukatan gaggautawa da wanda shekarunta bai kai ba mafu tayyib abin da ke faruwa kamar yadda nana aisha ta fada radiyallahu anha a wannan wuri shine cewa a da mace babanta zai rasu maybe shekarunta bakwai ko takwas ko tara ko goma ko sha ko abin da ya kama da haka me ke faruwa a daidai lokacin sai a ɗauke da sai a ce babban te rike ta ko kawun te rike ta ko kuma a samu wani ɗan babban ta da ke da rufin asiri da yake kazin ɗin da sai a ce kula da ita saboda ba za a iya rige su waje ɗaya ba shi idan ya ga yana da bukatuwa gare shi na son aurenta na farko sai ya tilasta ta kan aurensa sai ta aure shi shi kuma riko aka ba shi na biyu haƙoƙinta na aure sai ya tauye mata in sadaki ne sai ya tauye wani ma sai ya ɗauke ta ba tare da ya bada sadakin ba sai zama ana zaluntar mata in kuma ya ga halittanta bai masa ba sai ya ɗauki wani sai ya ba wani kuma sai ya kasuwanci da ita sai ya karbi sadakinta sai ya cinye kuma sai ya hana ta mafiya yawa ana cutar da mata kanana wajen aure idan iyayensu maza sun rasu sai dai in ba a sa ido ba sai a samu wani babba ko kawu ko wa ko wani kazin sai ya yi zalunci a ɓangaren auren saboda son ran kansa sai daga bayan amari sai je ya lalace to irin wannan ne Allah yake magana a kansa cewa wa in khiftum Allah tuqsitu fil yatama idan har ma ta zama kazin ɗinka ne kana sha'an aure da ita amma sai kaga ba za ka iya ba ta haƙoƙin da shari'a ta ce ba sannan ba za ka yi appointin wani ya zama shine waliyinta ba kai ka haƙura ka nemi auren ba za ka bi ka'ida ba Allah ya ce to ka haƙura da aurenta ka dawo ka yi mai fanki ko ma tsaba na kumin nasa sai ka nemi mace ka aura ta daban waɗannan marayun ku rabu da su kada ku zalunce su shine wa in khiftum alla tukusitu fil yatama wato kula da maraya da lafiyarsa da dukiyarsa in muka duba fa a ƙur'ani in ma babu mai yi saboda tausayin maraya allah da kansa yana kula da wannan وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في ta وكان تحته كنز kuma. wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbih wa ma fa'altuhu wannan cikin suratul kafi aya 82 ka duba kisar annabi Musa da Khidir katanga yazo ya tsayar ya tambaye shi me dalili sai ce dalili shine karkashin katangar akwai dukiyar wasu yara biyu marayu yara kanana guda biyu marayu katangar in ta fadi dukiyar za ta fito sai a sace ta dukiyar za ta fito sai a sace amma in aka batta a yadda take aka miƙar da ita to tana wurin babu wanda ya san an ɓoye ta a wurin khidir ya tsaya ya miƙar da katanga ta tsaya ya mata fulasta ya gyara ya wuce saboda ƙarƙashinta akwai dukiyar marayu kuma allah ta'ala ne ba shi daman ya je wannan ka dai duba dukiyar da aka ɓoye ma babu wanda ya san da ita ta maraya Allah yana kula da ita amma wannan society namu fine wallahi ba dan losing hope haramun bane a shirya wani abin sai kai losing hope da mun tashi a nan wurin daga karatu na mata sai na cewa Muhammad Police mu je ziyarar makabarta bannin mu je gida muka shiga makabarta a nan gudu ko muka samu asmetirin irin dan abin da ake saka alama a kabari na karfe da kaza da kaza da dan tiles wallahi masu gadi suka ce duk an zo an sassace su an zo an sassace su har wannan karfen da ake dan fenti wasu ke yi duk da ba gorin baya nake sai yi wannan ba amma wallahi a makabatan sace su ake ina muhammad yake da shi muka jida da muka samu akwai kabari sun kai guda goma sha hudu ne duk an cire su an sace suka ce ya dare ake zuwa a sassace su wai wannan karfen da bai wuce naira dubu ɗaya ko biyu ba mutum ya fita a cikin dare ya shiga cikin gawawwaki shi ma da zai mutu ya zo ya sace ya tafi haɓa wato wani ta'addancin wallahi sai ɗan najeriya wani abin allah wallahi ba abin dariya ba ne ba abin dariya a wurin nan muna bayanin yadda society ya lalace shekara arba'in fa ba ka society yake ba society yadda ya lalace muna dariya mutum ya je makabarta a dare yana sata mamaci ma bai kubuta ba Allah shi samu wanye lafiya don haka wa in khiftum Allah ta kusa tofil ya yatama in kun ji tsoro ba za ku iya azalce ga yatama mata marayu ba to ku basu da Allah ku bar mai tausayi ya aure su wanda zai kiyaye hakkin su ku ku koma ku yi me fanki ko ma tsaba lakum minan nisa ku je ku auri abin da ya muku daɗi na mata wanda suke da iyaye da gata a gaban mamata da babanta a nan za a yi keke da keke za su tsaya su kara haƙƙinta amma mareniya babanta ya rasu in ba ka da tausayi ka ɗauke ta to za ka ci amanarta ke sa ku rabu da su ku je ku auri mata kalmar mata ba abin da ya muku daɗi saboda a kwalitis na mace a shari'a guda nawa ne ake aure don su ya tabbata a hadisi guda hudu ha ko dangantakarta li ha ko kenta ha ko addininta sai na me na ha ko dukiyarta amma da annabi ya zo umarni sai ce alaikum bi zati dini hadisin yana bukhari na 590 sai ce in za ku aura kullum ku rika fifita addini abinda hadisin yake nufi shine ba a hana ka auri mace mai kyau ba ko yar manya ko mai dukiya amma duk abin da ta mallaka na ni'imar duniya in babu addini ka haƙura da ita shine ko me za a yi in ka samu mai addini da kyau da dukiya da kaza yayi amma kar ka kuskura a cikin combination din a rasa addini shi addinin tilas ne sai da shi duk auren da aka yi babu addini wallahi shirme ne Shi ne kalmar ma tsaba abinda kuka gani ya yayi attraction ɗinku babu laifi amma dole zama a cikin wannan akwai addini a nan wurin ku auri masna bibiyu wasu lasa da uku uku waro ba da hudu hudu a nan masu yi wa ƙur'anin tafsiri ta'addanci da hawan ƙawara da rashin fahimtar larabci da zunzurutun son rai da kuma manufar rusa addini wani yadda sai ce ayar na ana nufin ka auri tara ko goma sha takwas sai ce masna din nan biyu biyu wani sai ce masna biyu wasu lasa da uku ya zama biyar ko wani ba da hudu sai ce tara wani kuma idan ya zo ya yi katutu da son rai sai ce biyu hudu uku uku shida ga hudu goma sai kuma ya ce hudu hudu takwas ga goma sha takwas wannan ba wai sai da hadisi ba ko larabci mutum ya gare original ba zai wannan ba hmm. na farko cewa aka yi fanki huku a wura. ashe ba mutum da ake yi magana ba mutane ake magana shine a taron mutane da suke aure a cikinku yanzu yanzu anan taron masallacin da aka ce ku auri biyu anan akwai mai biyu ko babu akwai mai uku ko babu akwai mai hudu ko babu tona abin da ake nufi kenan a cikin naku akwai masu biyu biyu in yanzu da zan tona a cikin ce masu biyu su daga hadu wasu wasu daga masu kaza kaza su daga za su daga masu hurudu su daga za su daga ai kuna fahimta na to abin ba nufi ake ba ce aka yi fanki ba kai ka aura kai kadai ba ce aka yi fanki hu don haka wa fa'iluhu damirun mustatirin takadiruhu ai antum ne a cikin ku a samu masu bibiyu da masu uku uku da masu hudu hudu sai za ka ce fanki ko ba a ce fanki ba ku ake gayawa so za ka ne ta wancan lissafi idan kuma baka kara fahimta ba za ka nuna maka cewa wannan tafsirin son rai ne har ma duba farkon ayar suratul fatir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء wannan misali ne mai sauki ayar farko a fatir da Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ya sanya mala'iku da fuka-fuki ya halice su sai ya ce a cikinsu akwai masu fuka-fuki nawa masuna biyu a da uku wasu nasa da uku a da hudu yanzu aka ce mala'ika ɗin yake da biyu da uku uku da hurhudu wannan ai gwaranci ne ai hankali ma bai kama ba me yake nufi a mala'ikun akwai mai biyu a cikinsu akwai masu uku uku a cikinsu akwai masu hurhudu sannan wasu Allah yana ƙara musu ya zidu fi sarki ba ya sha so in ka ɗauko ya gane cewa wancan son ran da ake ba daidai ba ne kuma mutum ba zai rike wannan wai da sarari sai maka wai yana fassara qur'ani da qur'ani a'a ana fassara qur'ani da jahilci dai da sarri ai tafsirin qur'ani da qur'ani sai an gwama qur'ani da sunna number one tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani a duk duniya da aka shaida shine tafsirin abuwa'ul bayani fi izahil ƙur'ani bil ƙur'an na al'allamatu sheikh muhammadu aminu shankiri hmm. amma ko shi da ya zo karkashin ayar nan sanda ya dauko kissan na na aishe fassara hmm. saboda me saboda ba a fassara qur'ani sai an dauko rayuwar gidan fiyayyen halitta da rayuwar matansa hmm. tukunna a saka a fassara in mutum yace babu ruwansa da hadisi zai fassara maka qur'ani a'a wannan ta'addanci zai yi qur'ani ba qur'anin zai fassara ba saboda mai akwai wurin da ƙur'ani ke fassara ƙur'ani akwai wurin da sai an kawo hadisi maganganu da rayuwar fayyan halitta a fassara mafu don haka masna biyu a cikinku akwai masu biyu uku uku hurhudu wannan kuma iya bayyana halasci ne na polygamy amma mu kiyaye jama'a baya halatta a yi polygamy na farko sai ga wanda zai adalci matukar ba za ka iya adalci ba za ka yi zalunci a wajen ciyarwa ko tufatarwa ko raba kwanaki to polygamy a wurinka haramun ne don maza da yawa sukan fake duk sunnonin duniya ba su dame shi ba ɗaya ta dame shi shi ne polygamy kadai a nan ne yake ta da jijiyar wuya amma in ta je islamiyya ta ce an ce fa a riga mana kaza kai zana ki zuwa islamiyya wani yaushe kika karatu amma aka zo wajen polygamy a nan ko ba shi zai ci ya je yayi a ka'ida baka polygamy sai za ka iya adalci adalci wajen raba kwana adalci wajen tufatarwa adalci wajen kyautatawa inda shari'a bata baka iko ba shine ƙauna a zuciya wacce tafi kyautata baka kafi ƙaunarta? to anan baka da iko akan zuciyarka ولن تستطيعوا an تعدلوا بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تحصنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما wannan ya zama cikin suratun nisa ko aya ta 129 a nan Allah ya ce ba za ku iya adalci na daidai wa daida na ƙauna ba wacce fi kyautata maka bisa ga ɗabi'ar ɗan adam ya fi karkatuwa gare ta amma wannan bai zama dalili ka ba ta kwanaki fiye da na yan uwanta ba bai zama dalili ka ɗauki kuɗi ka ba ta fiye da na yan uwanta ba bai zama dalilin ka mata ɗinki fiye da na saura ba ala ayi halin shi ne dole ga wanda ya koli gami sai ya yi adalci ya daidaita komai in ba za ka iya ba sai ka haƙura da yi kuma na biyu idan ka yi foligami, mai iya ne akwai tsammanin 'ya'yanka za su iya karuwa to a musulunci ba a so ka haifi 'ya'yan da ba za ka iya rikewa ba iya cikin fitinar mu a northern Najeriya shine iyaye sun ɗauka haƙƙinsu shine aihuwan ɗa da bashi masara da kuka wallahi tarbiyyantar da shi ya fi muhimmanci akan bashi abinci muna ta haihuwa yanzu tarbiyya ta lalace ya'ya a zube suke ko ina ka zaga yara suke ta yawo babu tarbiyya ba mai kula da su mutum ɗaya bai da sana'a iya da ya'ya talatin da bakwai kuma a gidan aya yake zaune kuma an kai magana ya ce tawakkali wani tawakkali ina ka koyi wannan tawakkalin ko mace ɗaya ce in baka shirya ba ce aka yi haƙuri sai ran da Allah ya wadata ka saboda fa ba da addu'a ake ɗaukar nauyin iyali ba fa dole kuma sai da canji in babu canji ba zai yi ba duk tilawan aran mana in babu canji gidan ba zai ruku ba don ba zai tara su ya dura musu ayyuka su hunce shi ba dole sai da me sai da canji aran duk tilawar nan ba zai ba wa mata kawai a ci tilawa a yi breakfast da lunch da a sai da canji ke sa haga ma bayan tilawan ma'aikaci ne duk wata ana biyan sa albashi wannan karantarwa da yake kira'an yana yi ne part time fi sabilillahi ba full time mai da'awa ba ne. aiki yake zuwa na ofis ana biyan su mafhum ah. in ba za ku ya ba fawahida sai kwaya daya ko aure daya ita ma daya ko ba sharadin wai kai zalunci bane wata fa daya ce ita ma ya ishe ta da zalunci to ko daya ce sai kai zalunci ba wai a ah, ni ba sai kai adalci afwan ko daya ce sai kai adalci wani sai ce a ah, ni ba zan yi biyu ba saboda ban yi adalci ba ita daya da kana adalcin ne wani daya ce amma duk inda hotel yake yana da daki a can yana zuwa fasikanci hmm. aw ma malakat aymanukum ko abinda hannunku ya mallaka shine bayi bayi kuma a ka'ida ba sai an daura aure ba mutum ya mallaki bai ba mu'amalar aure tsakani ya halatta zalika adina Allah ta'ulu wannan shi yafi kusa da ku daga nisantan me nisantan me zalunci shi yafi nisantar da ku daga zalunci Allah ta'ala ya nisantar da mu daga zalunci don haka masu polygamy dole sai an yi adalci